Assalamu alaikum jama'a. A yau bidiyon da na zo muku da shi zan yi bayani akan yadda za ku sa wa WhatsApp naku security. Security kuma wanda babu kamar shi. Shi wannan security ba irin wanda ba zai baka ka shiga cikin application bane a'a. Shi wannan security zai baka ka shiga cikin WhatsApp din. Amma ba za ka ga wani message ba kai. Wani zai iya karɓar wayarka yana so ya shiga cikin WhatsApp ɗinka ko wani chatting naka sai ya ga ka riga ka sa masa security ba za ka iya shiga ba to tun daga nan ya san cewa watakila akwai abin da baka so gani amma wannan security da zan koya muku yau za ka shiga cikin zai shiga cikin whatsapp din amma bai isa yi komai ba ciki zai ga babu messages status babu da sauransu misali zan shiga cikin whatsapp dina kun ga cikin whatsapp dina kun ga yana yana buɗe whatsapp din amma me ko gani ya chat gashi nan error reading message status babu hall babu alhalin duk ina da wannan chat chat din in ina so na bayyana wannan chat din nan ƙasa zan danna su uku zai ce na sa password zai buɗe min whatsapp dina ina fata kun gane kun ga whatsapp dina kana so ka buɗe shi za ka danna wannan wajen message na kasa su uku sai ka sa password ɗinka to gashi nan ya buɗe mun whatsapp dina ina fata kun gani to wannan yanda wannan security yake aiki kenan kafin na shiga cikin bidiyo na kai tsaye ina so ku subscribe channel dina sannan ku taɓa alamar ƙararwa domin kada bidiyo na fa irin waɗannan soce ku akwai application da muke amfani da shi wannan shine application da muke amfani da shi gashi nan Waxlock muna ce masa log for app za zaka je Google Play Store ka yi downloading din shi in kai downloading din shi kai installing din shi sai ka shiga wannan shine application log for apps Waxlock na sa shi a description na bidiyo na kai tsaye ku je akwai link da zai kawo kanan kai downloading din shi ba sai ka wahala ba to in kai downloading application din ka shiga cikin shi ka shiga cikin application din zai kawo kanan wajen sai ka taba start daga sama ga WhatsApp sai ka kunna shi to automatically in ka kunna shi zai baka default password 1234 shine password zai baka farko amma za ka iya canza shi sai ka danna ok nan zai tambaye ka ka sa email sai ka sa email bayan ka sa email sai ka sai ka accepting terms and condition privacy sai ka taba ok to wannan permission ne ake so kai allowing guda biyu ka taba na farko daga ƙasa ga log nan sai ka kunna shi bayan ka kunna permission ɗinsa ka koma baya zai nuna ma girin sai na ƙasan shi ma ka taɓa shi shi ma ka kunna permission ɗin zai nuna ma girin in ka koma baya to bayan ka kunna permission duka zai kawo ka nan wajen to in ya kawo ka nan za ga wasu features sun ƙaru daga ƙasa ga interactive cover nan sai ka shiga sai ka kunna password eh, whatsapp ka kunna kai enabling kai enabling interactive cover to in kai enabling din shi gashi na ya ce ma click wannan symbol din three times in the new chat button to unlock to wannan za ka taba so uku a cikin whatsapp ɗinka domin ka ka buɗe shi a password in kana so za ka iya canza default 4 suka baka ina fata kun gane to yanzu in ka shiga cikin whatsapp ɗinka za ka ga ya rufe kun gani ko kun ga whatsapp gaba ɗaya ba za ka ga chatin ba sai ka taɓa wannan abin su uku sai su kai ka inda za ka sa password ɗinka default 1234 zai buɗe kawo ma chatin ɗinka na whatsapp ina fata kun gani to wani in ya karɓi waya ka zai tunanin cewa ai whatsapp chatin ne baka yi ba ba wai whatsapp ɗin baya yi ba kun gane ai ba kamar wanda tun a farko ma ba zai buɗe ma whatsapp ba wannan daban ne shi wannan security din ya ɗan amfani kuma ya fi muhimmanci kuma ya fi ba saja sosai ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon sannan idan kana da wani tambaya ko wani ƙarin bayani za ka iya comment section insha Allah ni kuma zan tantube ka na gode sai anjima